to yanzu misali ka san yawanci dai ku da kuka shahara nan sosai ba kamar mu ba mu ai ba san mu ba <laughs> akwai akwai wasu abubuwa da muke ganin kamar ba kwa iya yi misali kamar shiga kasuwa ko ku fita wani guri kamar taro sai ka ga ma wani lokacin taron ya koma ka gaba ɗaya to ya kake iya balansin wannan rayuwar a matsayinka na tauraro da kuma a matsayinka na tijja na asasi shi yasa nake zama na faɗawa na faɗa miki ɗazu akwai wani lokaci da na je kamal s algali ya faɗi wata magana mun je muna aiki sai wani ya ɓata min rai da ya ɓata min rai sai na yi masa hukuncin daidai da abin da ya yi a gane sai kamal yake cewa su ba irin wancan da kake gani ɗaukaka ce bata san inda take zuwa ba ta je gurinsa jos akwai mutumin da ni ba na jin tsoron shiga kasuwa duk yawan ɗan adam in dai namiji ne a gurin baya ba da tsoron shiga cikin su ko taron mutane ko kamfen na siyasa ko wani abu da ni da kumurci da sina na da gagaga idan irin waɗannan mutanen mu ba ma jin tsoron mu keta cikin mutane kin san ina nake jin tsoro in keta gidan biki asibiti duk abin da za a ce mata ne a gurin wallahi ina shan kwana in na gansu sai gaba na ya faɗi saboda majority suna gani na suna faduwa wasu suna gani na suna guduwa na je restaurant mace tana cin abinci ta ganni ta yi iyo ta barar da abin ta yi nace me faru ta daɗa firgita ta yi waje mace ta ganna a asibiti ta gani ta ce wayo tana neman faduwa da ciki a jikinta wannan abin ya sa ina jin tsoron su suna jin tsoro saboda eh kan sauka eh, wannan saboda suna ganin abin da nake a fim eh za su ka musu alfili eh kamar gaske ne wannan abin shi yake sakawa wani lokacin idan ka ganna a waje za ga ba asasan da ka sani bane a fim ka ganna a waje idan mota ta ka zo ka daka ka ce ya ci ba komai idan wani abu kai mun zalunta ta kai ce don Allah ya kuri dan ce ba ko eh saboda dama ai ana expecting ka hazuka ah, eh. so idan kuma kai musu a baiban haka kuma sai a ji a ah, eh. to ashe ba haka yake Sannan duk gurin da za a ce babu tarbiyya a gurin ba na son zuwa saboda ne saboda wannan shaidar da mutane suke gani ana gani za a ce eh ai zai iya yi ai dama eh dama ah, kaza kaza eh na gane ina irin kiyaye irin wannan abubuwan gaskiya a cikin tsarin rayuwata to haka ma yayi to yanzu a an kai gaban da zaka kalli a wannan masu kallon mu sai ka faɗa abun da ke ranka kai kai kai tunanin ga ka ga masoyanka ne idan kana da sakon da zaka ba su to salamu alaikum gaskiya ni ina faɗan wata kalma guda daya shi ban sani ba ko rago yan uwana yan jin suna faɗi amma ni dai ina faɗi ban san me zan biya masoyi shi ba shi idan da ana bin sa gida a je a durkusa a gaishe shi kullum da zan iya da ana buga masa waya a ce na gode da zan iya da ana yi masa test ko na wasiƙa a ce masa kaza da zan iya saboda ni shi sai da ya so ni nake ci nake sha nake nake duk wata takamata da nake yi na sani shi ya kai ni duk abin da yake ya kai ni shi shi ne ƙurin kusɗina yau idan a masana'antar fim na shigo aka ce ga tijjana a sasa ne wallahi da bai ce na suna ba wallahi ba za a faɗa ba a titi ina tafiya in aka ce gashi wani lokacin muna tafiya da mahaifiyata idan aka yi mun magana ban ji ba malam ana maka magana a ce to sannan ku ita kanta ta san cewar wa'annan mutanen su ne ni gaskiya ni ban san me zan ce da masoyi ba ban san duk mutumin da nake iya burge shi a fim ko yake jin yana so na gaskiya ban san me zan ce masa ba sai dai ce masa kalmar dai na gode ban san ta ina zan iya biyan shi ba babu wani mutum da ka isa ka biya abin da yake maka yake son yake son ka ba a iya biyan soyayya ba a iya na gode musu kawai